بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka wata ramadana wata tara ake diddigan watannin musulunci muka haɗu wannan masallaci na sahabbai domin mu yi ta alkur'ani mai girma a tsakaninmu a karanta a fassara a saurara dukkanmu masu neman lada ga Allah ta karatun alkur'ani da saurare shi da kuma neman ilmi na rayuwar duniya da aiki addini muna fata ubangiji ya gaskanta mu da guri mu da ba mu ilmi mai amfani ko ba mu lada mai yawa kamar yadda aka saba da shi ne muke yi yau ma wannan yammacin na 26 ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1444 wanda ya yi yammacin ya yi daidai da yammacin 17 ga watan hudu miladiya 2023 muna nan cikin suratul amfal surar take maganganu a kan shiryar da da yadda za su yi ƙarfi wurin yaƙi da dubarun yaƙi na rikon makami kuma da rike imani da halaye na gari makami ɗaya ba zai isa haɗa ba sai an haɗa da dogaro ga Allah da kuma aiki da shari'a shi to shine karshen surar manzo Allah Allah ya kira shi wajen kira uku cikin kiraye kirayen na ya ce mai ya ayyuhan nabiyu kulli man fi aidikum min al-asra يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا نعم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما Ubangiji madaukakin sarki ya yi magana da annabi musallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja kulli man fi aidikum min al'asara ka ce makamanmu yakin da aka hannayenku na daga ribar yaƙi da aka kama wato tun auku cikin hannayenku ta hanyar rinjaya a kan makiyanku ana nuhin kama su ne na yakin badar in yi alamin lafafi kulubi kun kaira in allah ya sa alkhairi a cikin zukatanku mana kyakkyawan niyya imani na gaskiya shine alkhairi anan in Allah ya san imanin ku da kuka bayyana imani ne na gaskiya fi da'awar imani cikin da'awar da kuka ta imani Allah ce yi kun utikun ma mimma da minku, Allah zai karbi zai ba ku yadda abin da ya karba gare ku yi ayyudikum afdala mimma da minku fil fida'i za a ba ku yadda abin da aka karba gare ku na fansa waya gafir lakum kuma ya gafarta muku ya shafi abin da ya gabata na zunuban da kuka yi na saba ma Allah a yi bautar gumaka da kuma saba ma annabin da ya aiko wallahu gafurun allah mai ne ga gafararsa yana yin ta ga wanda ya tube koma zuwa gare shi kuma mai jinkai ne ga bayin muminai aka ce wannan aya na fil abbas radiyallahu anhu ta sauka ne sanadiyar abbas da abdul amin manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ya shigo cikin mayaka da za su zo badar kare dukiya sai ya ya kamle kuma sai zama cikin ribatattu wanda ya kamo shi abu yusur da wani gajeren mutum na ya kamo shi gari gahi gudan gudan gudan kato ya girma har ya gai ya zo ma manzon Allah da shi yana ƙarfi sai manzon Allah ya ce a ah, naka alaihi malaku manzon Allah ya ce mai ba ka iya kamo abbas amma dai mala'ika na ya taimake ka aka yi ne <laughs> ya ce ana da kusa ba saboda an gajere na shi amma shi ya taho da shi karmin ciki ya goyi sai manzo Allah ce ana ah, ba da kuma mala'ika na ya taimake ka akai to shine da aka zo da shi sai ya zo gurin manzo Allah sai ya yi maganganu aka ce ya fanci kanta da aka ce ya fanci kanta sai ko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ce hina kallafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay yufdi nafsahu wa ibnai aqwai ya fanshi kansa kuma ya fanshi diyan yan wansa guda biyu aqilu da nawfal duka diyan yan shi ne shine fa qala sai ce ya muhammadu tarakata ni atakaffafun quraisha amma bagitu in kace in fanshi kaina kuma in fanshi su kenan kana son kamar shi ni talaka in wayi gari sai na tara hannu cikin sha sai na yi bara kana son kamar shi lima bara shi cikin sha sai na tara hannu sai manzo Allah ya ce mai aina zahabun lazi da fatahu ila ummul fadli ina zinariya nan da kan mika ma ummul fadli cewa da matashi wakata kurujika lokacin hitowarka wa qulta laha ce mata inni la adari ma yusibu ni fi fi jihati hadi kace mata ban san abin da zai same ni ba cikin hitar gatawa fa in hadatha bi hadasun fa huwa laki wali wali iyalik kace mata in Allah ya kaddari ya wani abu ya faru gare ka dukiyar nan zinari na ya zama nata ita da iyalinta fa qala al abbas sai abba ya ce ma yudri ka fada maka na bar mata dukiya qala akabarani bihi rabbi ta'ala ce wanda ya bani labarin matsalar ga Allah ubangijin talikai shi hada min za ka hito gawa da kai da matarka to ya za ka ce min yanzu baka da kuɗi wai zan barka talaka kala sai ce to fa ashhadu annaka sadiqun na shaida na tabbatar wallahi kai mai gaskiya ne wa Allah ilaha illa illa Allah kuma na shaida yau babu wanda da abota mai sai Allah wa annaka rasulu kuma na tabbatar da kai manzo Allah yau na tabbata kai manzo Allah duk jayayyar da muka yi ban tabbata kai manzo Allah bane sai yau dalili yace wallahi lam yaqali alaihi ahadun dukiya da lokacin ni kama mai raki na wallahi babu wanda sanna ba wala kad dafa'atuhu ila fi sawadil layl sai ni bari dare ya kai ko kaga babu mocin kowa nit nikira ta saka ce mata gashi ta hiya zai ba sa abin da Allah zai yi ba don haka duk da ka bada labari to wallahi ya gwada manzo Allah kai to shi ne aka ce sai kuma aka karbi wannan ya kace to duk da haka nan dai ka fanshi kan kai ce to ai ni musulmi nake na musulunta an ka ce ko ka musulunta abinda ya bayyana gare mu taho a kai yaƙin mushrikai ya ce wallahi ni da ma na musulunta sai a to ko ka musulunta sai ka fanshi kanka to shi na sai Allah ya saukar da wa ya ce ka faɗa ma waɗannan da aka hannunka na kamammu yaƙi in ya alamin lahu fi qulubihim khairan maganar da suka yi ta cewa musulmai ne in gaskiya ne musuluncin ya zama gaskiya to da sannu Allah madaukin sarki yutikum khairan mimma ukhidha minkum zai ba ku yadda abin da aka karba gare ku na fansa kuma ya sirri lakum ya gafarta muku zunuban da kuka na yaki da manzo Allah da kafirce ma ayoyin Allah saboda wallahu gafuru Allah mai gafara ne liman tabu ga wanda ya tuba rahimun mai jinkai ne ga bayin sa mu'minai abab aka sake shi ya fashi yan yawansa guda biyu aka amshi dukiya suka koma shi ne makatar zama shekara ta goma aka to aka yaji sauran an da ba su mulzunta ba suka yi saranda sai cikin ikon allah abba zai hijira ya koma madina sai aka je aka samu dukiya baharaini ana aika abu ubaida baharaini a amsu haraji da jiziya. na sauran ahalul kitabi waɗanda a can sai wata rana aka zo da dukiya daga baharaini abbas yana nan sai manzo Allah Allah yayi alkawali in musulunci ka ya zama gaskiya zai baka hiye da abin da ya karba ga dukiya nan dibi abin da kai ma ya tara danin ya kwashi ya kwasa ya kwasa ya kwashi abin nan dirham ya kwasa sai da ya tattara kuma kato na sai da ya tara ya gama ya tashi ya gaza ya ce da Allah ku kama mini manzo Allah ya ce babu mai kama maka ɗibi da iyaka ƙarhinka da a cika maka alkawalin da Allah ya ma'in musulunci ka na gaskiya ne zai baka hiye da abin da an kamsa gare ka to shine shi shi yake fada shi yake fada shi qala al abbas abbas yace fa abdalani Allah min zalika sai Allah ya musanya mafi zama alkhairi daga wannan wa adani zan ya bani ni ke kula da rijiyar zanzan kowa bai da magana a kanta sai ni ma uhibbul anna li biha jami'a amwali makkata matsayin da take gare ni tahimin duk a tara dukiyar makka a bani wa ana antazirul magafirata min rabbi duk da Allah ya alkawali ya ce yutikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum ya ce to abin alkawali kan ya cika an ba ni da abin da aka karba gare ni ranar da nifan shi kaina yanzu abin da nika jira gafara Allah madaukakin sarki wannan shine Allah yake ba mu labari a cikinta Allah ya ce wa gafir lakum wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinka sai aya ta ce a gaba na'am wa in yuridu khiyanataka faqad qalu Allah min qablu fa amkana minhum na'am wallahu alimun hakim madaukakin sarki ce wa in yuridu khiyanataka in ko suka yi nin ha'intarka ayo in kana haula al asra in wadanga kamammu yuridu na khiyanataka ya muhammadu bima azharu min alƙawli wa da'awal imani abinda suka bayyana shi na kyakkyawan magana da riya cewa muminai ne in a'a yi dai sun kai don su don su muhada'a Allah ya ce ba yau farau ba fakat kanu Allah min sun taɓa yaudara Allah a gabani suka kafirce ma Allah suka yaƙi da manzon amma kuma a gabani ai wannan yaƙi sun su abin nan sun hanki Allah ta rashin imani da shi fa'amkanaka minhu sai Allah ya baka iko akan su ai faqawaka wa nasaraka Allah alaihim waja'alaka tatamakkanu min riqabi sai Allah ya baka kana da iko akan kama wanda suka sare wuyayi wasu su kuma kadar mai suke bai fa in adu ila alqiyanati in suka koma zuwa ga wannan ha'incin fa sayumkinuka minhum aidan har yanzu Allah zai sake baka dama ka rinjaya akan saboda mi saboda wallahu alimun Allah masani ne bi jami'i ma ya jara ga dukkan abin da ke gudana daga bayinsa ya falu ma ta kasa bifin hikimatu yana aikata abin da hikimarsa ta hukunta kuma sannan hakimu mai gwada gwanin ta ne ga shi masani ne ga al'amuran bai kuma mai gwanin ta ne cikin abin da ya sai wannan ya zama kama kara tsoratar da abbas kun yi kafirci yanzu an ci nasara a kanku yanzu ka ce ka musulunta in ka ta kan walwale wadda an ka ci nasara a kanku kuma yanzu ma za a sake ba annabi dama da daraja da kudura kuma ya sake cin nasara a kan kaga wannan tsoratarwa ne kasu je su yi daga baya amma sai Allah madaukakin sarki ce Allah gwani ne mai masani wannan aya abbas bai walwale imani ba haka ya ci gaba da zama mutumin kirki cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan sai Allah ya cira su da mu zuwa yabon waɗanda suka yi hijira da ansar waɗanda suka taimaki manzo Allah suka yi hijira suka bi shi don addini yayi karfi su kuwa suka yi kokarin tarbon shi suka ba shi mafaka to su ne Allah yake so ya hada muna cewa innal ladina amanu na innal ladina amanu wa ajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah hmm. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض هكا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم إليهم حتى يهاجروا أما كما وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ubangiji maɗaukakin sarki sai ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce innal lazina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah ay ƙullaha wa rasulahu suka gaskata Allah da manzon bayan sun yi imani wa hajaru ay taraku ku awdana wa hajaru diyara wal awdana suka ƙaurace mai gidajensu da yankunansu, su hubban wato sun yi wannan ne kawai akan son Allah hubban fillahi wa rasuli akan son Allah da manzo bayan sun yi imani sun yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi cikin hanyar Allah ta hanyar daga Allah madda ta hanyar daga addini Allah madaukin sarki ai jahidul ajahadul a'da suka yi yaki da waɗanda suke makiya Allah bil amwal da dukiyoyi wal anfus da rayuka li izazi dinillahi saboda karfafa addinin Allah su wane ne waɗannan Allah yake nuna aka ce humul muhajirun su ne muhajirai su aka ambata da wannan imani sun yi imani da Allah sun yi hijira daga gidajensu sun yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu aka fara gabatar da ambatan dukiya kan hirrai saboda so da yawa mutu yana iya mika rayuwa bai mika dukiya sai ba sai Allah ya ce yau jihadu bi amalihim wa anfusihim suka yi jihadi ta hanyar mika dukiyoyinsu addini Allah ya ci gaba dukiyoyinsu aka sayan kayan yaƙi da dukiyoyinsu suka guzuri su je yaƙi Allah ya ce sannan suka kai rayukansu kuma cikin hanyar Allah aka ce shi ne wa humul muhajiru da su ne muhajiru Allah ya ce wallazina awau da waɗanda suka tattara wasu wallazi wallazina awau waɗanda suka tattara sahabban da suka yi hijira daga makka suka tattara su cikin gidajensu bayan sun tattara su cikin gidajensu wa nasaru kuma suka taimaka ai awal awal muhajiri na fi diyarihim suka tattara muhajirai cikin gidajensu wa nasaru rasulallahi kuma suka taimaki manzo Allah waɗanga masu kama su wa humul ansaru su ansar mutanen madina lokacin da muhajirai suka zo sun tafi wani ɗan daraja ne makka amma saboda lalurar rigimar tashi hankali ya sa ya bar gidansu kamar irin su mus'ab bin umayr mus'ab ɗan mawadata ne amma haka ya yi hijira addini ya raba shi da mahaifin nan bai taɓa sani wani aka yi a yi ragga ba amma sai gashi yana ɗarme da gwado ke ta ce ya mutu ranar yakin uhudu ana bida abin da za a yi mai likawani babu sai da manzon Allah idan su suka yi hawaye saboda ya kalli ɗan mawadata ne wannan yau yarda da Allah son Allah da son addini Allah ya kai shi ya zama yau gashi yana ɗarme da ɗan gwado wanda bai isa shi yake darmawa yau gashi ya rasu ana da abin da za a yi mai likawani babu in an karuwa badon gaga kai ne sai kawo ne su bayyana in an ka ja an karuwa kawo sai kai ya bayyana sai an karuwa kai ne sai aka ɗauku ko sai aka je aka ruhe kawo ganyayyaki kenan ko gobe in ba a samu azuma mutum likawani ba ana ya ɗebo darbejiya ko wani haƙƙi a lulluɓa mai ga jiki sannan a mai da ƙasa to shi ne waɗanda mutane Allah ya maɗaukin sarki yake yake ambato na mutuntawa da girmamawa ya faɗi sun yi mai buki kuma ya gode Shi ne Allah ya ce waɗannan mutanen ula'ika ba'duhum awliya auliya Sashen su masoya sashe, sun gwada soyayya ina aka ga alamar soyayya saboda muhajiri zai zo a ce an haɗa shi da wane abotaka da ɗan'uwantaka uwantaka sai ya ja mutumin ne ya je da shi gidan shi ya ce kaga mata na guda biyu ya ce eh zabi wadda ka kaso in sake ta yadda ka aura ya ce mu je gona ina da lambu ya ce kaga lambuna na biyu zabi guda in ku guda na gare ce di ba iyaka inda ka inda kai maka ka bar mi abinda ba ka so cikin lambun shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi ya faɗi can cikin kusurtul hashri ne الله يكفي الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم نعم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا نعم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوكا ومن ويوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تسوني الله من أكتن سركي يكي بامشا يكشف الذين تبوأوا الدار ya faɗi ya faɗi matsayin muhajirai da ya faɗi matsayin muhajirai sai biyunta da ambaton su kuma ansar ya ce wallazi na taba da waɗanda suka zaunar da mutane cikin gidajensu suka raba gidajen suka ba baƙi suka raba gonakin suka ba baƙi suka ɗauki jarin suka raba da baƙi Allah ya ce sun zaunar da mutane cikin gidaje su sannan kuma sun yarda da imani da Allah saboda udara wal imani ga zaunar da mutane cikin gidaje su kuma ga imani da Allah Allah ya ce yuhibbu da man hajara suna gwada soyayya matuƙa ga wanda ya hijira zuwa gare su ba su gwada baki ciki yau ko kawo mu ya hada mu da ya hijira a ce mu raba gidaje da su sai ya ga rauni wallahi tallahi ya ga raunin amma haka wallahi mutanen nan suka zauna suka raba gidajensu suka raba gonakinsu suka raba jarinsu suka ba wani har da mata ne cewa da duk wanda ka sai ce a Abdurrahman ne aka taya ba bokin hadin sai ce mai kaga mata nan zabi wanda haka so yace Allah ya maka albarka ga matan ka ni dan kasuwa nake maka kai ni kasuwa gwada min dai kasuwa in Allah ya so kana jiwa da hankali saboda na kware ka kasuwanci yace Allah ya ma albarka ga dukiyarka da iyalinka to shine Allah ya ce yuhibbuna na manhajar ilai suna son wanda ya hijira zuwa gare su duk wanda ya baro yankin su ya taho don tanyon manzon Allah don tanyon musulunci suna kauna ta yi da duk wani wanda an nasu na haihuwa tare Allah ya ce wala yajiduna fi sudurin hajatan ba su samu wata bukata cikin zukatansu gami da abin da suka ba wani duk abin da suka ba zuciyar ba ta wayo inda na sani da na bar abu kaza ba su yi wallahi Allah ya ce dai su Allah ya ce na ala anfusihim hihi hihita wani akan bukatar kansu in ga bukatar muhajiri su za su haɗe kwaɗansu za su haɗe kwaɗansu ga su da bukata amma sai su haɗe kwaɗansu sai su ba muhajiri shi na Allah ya ce yusiru na an yau lauka na jihin kasuwata ko da suna da bukata matsananciya za su haɗe ta su taimaki muhajiri Allah ya ce waɗannan mutanen wa man yuka shuhanatihi wanda duk ya haɗe rowar ransa ya ɗebe kwaɗansa ga abinai ya ba sai don Allah ya taimaki wani don Allah ya taimaki ya ba da hajjasa don addini Allah ya ƙarfi Allah ya ci la'ika humul muflihu na waɗannan su ne masu rabbanta da samu yarda Allah da aljanna Allah gobe kiyama ai yabo ku ya yabo ko yabo ya yabo to su ne Allah yake faɗa a nan an gama faɗin maganar rigingimun da aka yi cikin surar sai Allah ya dawo yana ya gomu ne don an ɗan yi musu faɗa ulil anfalu lillahi war fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa adi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minina da suwa ake da suna ake an kace ganima yanzu babu hannunku ta Allah ta da manzo ku ji tsoron Allah ku gyara abin da samu na rikicin da ya auku tsakaninku akan gardamar ganima ku yi da'a ga Allah da manzonsa in dai ku mu'minai ne ku dawo daga hayyaci daga fada akan dukiya ku dawo to shi na yanzu an gama rigimar yakin nan sun yi biyayya sun yi da'a an ɗauki ba daɗi kuma basu su razana ba mutum ɗari uku suka hukunci mutum dubu shi na Allah ya ce waɗannan mutanen da al'ansar da muhajirai kai waɗannan ba a duhun auliya ubadi sashe su masoya sashe ne mataimaka sashe ne ai ula'ikal mawsufu na bisifatil fadila waɗancan da aka sifanta da waɗanda sifofi mafifita ba'duhum awliya'u ba'din sashen su majibanta sashe na fin nusurati wajen taimaka ma juna wal irsi da gado in muhajiri yar rasu ba ansari zai gade shi yan uwa na makka ba su gado in ansari yar rasu dan uwa na makka zai gade shi abinda an gari sai sai muhajiri ya gadai ya ce saboda ya jira ne wajen taimaka ma juna da gado wali a ka sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar saboda haka ne manzo Allah ya sanya dan uwantaka ya kulla wajen mutum 70 daga cikin muhajirai ya hada su da wajen mutum 70 cikin ansar kai wa ne kai ne dan uwa ne kai abokin mu'amalarsa kai wa ne kai ne dan uwa ne haka aka yi ko kafin ajima wannan dan uwantaka ta yi karhi kwarai da gaske sai addini musulunci ya dauka albarkacin ta ashe musulunci ba ya ɗaukaka babu haɗin kai in malumman musulunci suna cikin rudani wanga ya soke wanga wanga ya aibanta wanga wanga ba a samun musulunci bai kai haka yan siyasa in babu haɗin kai wanga ya gaba biya mai bukata bai su ya hita yau wancan ya ce a mai suma ba su samun ba su biyan bukata ba ta samun Allah yana son a haɗa kai yadullahi ma'al jama'a hannun Allah na taimako yana tare da jama'a da suka haɗa kansu haɗin yan haɗu akan gaskiya da haka nan shine Allah madaukin sarki ya ce yace na amanu amma waɗanda suka yi imani walam yuhajiru ba su hijira suka bar makka ba ai amanu wa aqamu bi makkah suka yi zamanin su makka falam yuhajiru ila almadinati ba su hijira zuwa madina ba yanzu an ji bangare na uku muhajirai da ansarai sannan da waɗanda suna musulunci amma basu bar makka ba su ko aka ce malakum min walayatihim min shay'in ba ku da jibanta tsakanin ku ba ruwan ku bar su can duk da ba su yi hijira suka isko manzon Allah suka taimake shi ba suka yi zamanin su makka ba ku da wani alaka ta jibanta tsakanin ku ai malakum min walayatihim min shay'in ba ku da wani al'amari na jibanta hatta yuhajiru sai da suka yi hijira ai la irsa bainakum wa bainahum babu gado tsakanin ku da su wala wilayata kuma babu wani al'amari na jibanta hatta hajiru min baladil kufri sai su yi hijira daga garin kafirci sannan suka zama yan ashe nan mutumin da musulunci yana iya hada tsakanin mumini na kwarai da mumini na kwarai wanda an muminin da bai da kamala sai a ce ka kama sha'anin ka tsakanin ka da mumini na kwarai ka hita batu ne saboda imani ne bai karme ba Allah ya ce amma duk da haka dan uwantaka komi karancin ta ana la'akari da ita addini wa in istansarukum fi dini idan suka nemi taimakon ku ji al'amari addini fa alaikum an-nasaru ya zama wajibi ku taimaka musu yanzu na an ce ba ku da jibantar gado ko wani abu tsakanin ku da su in muhajiri ya rasu yana madina dan uwansa da makka bai gado ne an yanki saboda bai yi hijira ba sai a ce dan uwansa na madina ya gadai shi wancan dan uwansa na jini an hana mai gado saboda bai yi hijira ba laihinsa rashin yawa hijiran ashe in Allah ya ce abu in baka yi shi ba ko da akwai dan uzuri dai har yanzu ba kai kamala ba abin da aka kamala ka kanne ka daure yadda wasu suka kama hanya irin su ummu salma suka kama hanya da wahala ba kowa ba wani kariya suka kama hanya saboda imani suka bar suka bar makka suka yi madina saboda mijinta ya yi hijira yan wanta su hana to haka Allah yake so ya ga mumini ya gwada shi ho bai gama Allah da kowa in bukin Allah ya tashi shi har ka kowa ya suwa zai to ne Allah madaukin sarki ce amma duk da haka dai ba su da al'amarin jibanta tsakaninku da su ba su da taimakekeniya kai dai ga abin da in wasu suka ce su yaƙe su to shi na Allah maɗaukin sarki ya ce wa in ɗalabun minkumin nusurata li ajali izazid dini in suka neme ku taimako ta hanyar ƙarfafa addini fa alaikum an tansuruhu ya zama wajibi ku taimake su ala a'da'ihim bisa ga makiyan li annahum ikwanukum saboda ai yan uwanku ne kalimar shahada ta haɗa ko da yake ba su wada aikata su umarce umarce ba amma kalimar shahada ta hada ku to duk da ku kalmar shahada ta hada ku suna da wani kaso na haƙƙi bisa gare ku Allah ya ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai kuna so yi fada da wasu mutanen da kafirai ne amma kuna da alƙawarin zama lahiya ko rashin tanyo a tsakanin ku da su ko da suka yi fada da wasu aka isko mutanen nan kuna da alƙawari tsakanin ku da suna zama lahiya da tanyenyeniya Allah ya ce to ba ku walwali alƙawari ku kalli yadda Allah yake girmama alƙawari in dan uwanka mumin ya yi fada da wani kahirin da kana da alkawari da shi ba za ka shiga fadan ba sai dai ka zama mai rabu amma ba za ka shiga fadan ba dan uwanka ne musulmi yana fada da kafiri amma aka isku kahirin ga kahin fada ya kaule tsakanin da dan uwanka kuna da alkawari na zama lahiya da rashin tanyenye ne da rashin tanyenye ne aka yaki aka ce to yanzu ya yi fada da dan uwanka to ba za ka shiga ma dan uwanka ba da kun yi alkawari za ku raga ma juna za ku mutunta juna ina fata an gane wanda ya gwada mana Allah yana son a girmama alkawali in kai alkawali ko da kafiri na kai ya ji ka kawo mai hari matukar ba ku walwale alkawali tsakaninka da shi ku ka sani ya sani ba yasa can gaba Allah ya ce wa in janahu salmi fa jana halaha wa tawakkal ala Allah in suka karkata zuwa gabe da su kai ma karkata gare ku saboda Allah ba yaƙi ya kaso ba amma lalura ta ka gitto yaƙi amma su da ka kokarin su hana musulunci in suka nemo suka dawo suka ce suka karkata zuwa ga aisu Allah ce kai ma ku zama lahiya ku kaso ai musulunci sunan ma zama lahiya islamu kuwa silmu ai zama lahiya ne don haka in suka nemi zama lahiya ku yarda kuma dama an ce ku yaƙi na don ku kare haƙoƙan jinainan ku da yankunan ku da kuma zuriya ku da addinin ku to in an ka ce an yarda ba a taɓa addinin ku yarda a zauna lahiya don dama ba ba dukiyoyin mutane kuka son ku ce ba irin su kuka son ku tudar ba ina fatan an gane shine Allah ya ce in ya halatta ku taimaki yan uwanku na Makka da basu hijira ba sai fa in wasu mutane ne da kuke da alaka da su mana illa idza tansarukum alaban bainakum wa bainahum adu sai fa in sun nemi taimakon ku ne akan wasu mutanen da kuna da alkawali wa sun da dakatar da yaki tsakanin ku da su to nan ka Allah ya ce fala tu'inuhum alaihi tare da imanin su kada ku taimake su akan waɗanda kuka yi alkawali ba za ku yage su ba Allah yana girmama alkawali yan uwa shi yasa an ka ce ladi dina liman la ahada addini ka cokan babu shi ga wanda bai da alkawari muka kalli wannan kenan mafi yawan mutane ba su da addini saboda za ka yi alkawari mu haɗu ƙarfe tara bai tawa sai sha ɗaya mu haɗu ƙarfe goma bai tawa sai ƙarfe biyu haka mutane zan baka yayi wata wata yayi a duba kaurawan bai in aka tashi da sadaka za a nemi taimakon tafsiri zan ba da dubu ishirin lokaci a gide su kaurawan bai bai ba su ba wannan rashin alkawari yana gwada addinin nan ne a baya da ƙarfi shi yasa mutane ba su yi cika alƙawari yasa manzo Allah ya da abu biyu yace ce dina la imana liman la amanata duk mutumin da bai da amana in an bashi ajiya yana yin wada burgu kai yana yin wada burgu kai an bashi ajiya ma'ajin kungiya ko ma'ajin masallaci ko ma'ajin education ko ma'ajin kaga wata ma'aikata yana yi wada burgu kai burgu kaga ya kai aji abu can kasa ya yi rami ya yi ta zuɗa zuɗa yana ta ja abin yana ta yada shi yana kai sai yana ajiya shi eh sai ya kai lungu ya boito duk wanda adda irin wannan ɗabi'a ya amince mai ga duke wata ma'aikata ko duke wata ƙungiya ko duke wani masallaci manzo Allah ya ce baya da imani baya da imani ko kadan ko ya ce ko ka ji ai kalimar shahada ya yi sallah ba ta imani ta yi kai ba sallah dai ta yi kai ta abin nan ta al'ada kada a ce yo wani ba ya sallah amma sallah sai ba ta gwada halaye ne na gari ba saboda in mumini na na kwarai mumini baya ya ha'inci yace wala dina liman la ahad lahu kuma addini ka babu shi ga wanda bai da alƙawari shi yasa manzo Allah madaukin sarki da kansa ya ce a taimaka ma musulman da an makka in sun nemi taimako amma banda inda suka yaki da wasu kafiran da kuke da amana tsakanin ku da su in suna kan kada da an taka ku ta sa ku ha'inci kahirai kun kulla amana da su kun ga ba ka gani Allah bai yarda a ha'inci kahiri ba wanda bai yarda a ha'inci kahiri bai yana yarda a ha'inci musulmi Allah bai yarda ha'inci ko kafiri bale musulmi in za ka yaƙi kafiri sai ka kiraye shi abu na harko da za a zo in za a yaƙi musulunci ga mu mun to muna kiran ku zuwa ku kaɗaita Allah ku bi addinin musulunci suka ce ba mu yi to ku biya jizya a barku ku zauna cikin gidajen ku da dukiyoyin ku da addinin ku a ku la suka ce ba mu yi a ce to ku yi a taka kadu wanda Allah ya ba girma ya dauka ai kaga wannan ai kenan addinin ga alamu dukkan bayan abin da ya bayyana bai nuhin mutane da sharri yana nuhin mutane da saboda Allah ya ce ma annabin da aiku mana wa ma ka illa rahmatan lil alamin kenan annabi da addinin nan jinkayin Allah ne zuwa ga salikai baki da baka taba samu ne da alamu wata rashin nasiha ko wani gallazawa ko kuntatawa in aka samu wannan ba addinin ne an kai ba wasu halaye ne suka shigo cikin masu addini nan ba waɗanda Allah ya yarda da su ba don haka yan uwa in muna so musulunci mu zama ingantacce lalle mu tabbatar da ba mu ha'inci ba ha'inta kafiri ba mu ha'inta musulmi ba ha'inta makwaci ba ha'inta da ba ha'inta mata ba ha'inta wani wanda Allah hada mu'amala ta dukiya da shi ko ta wani aikin gwamnati Allah ya taimake mu to shine Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna basiru. Allah ga abin da kuka aikatawa basirun ay raqibun ala amalikum mai fako ne akan ayyukanku fala tukhalifu amrahu kada ku saba ma umurninsa wannan in kun ka saba mu umurnin ya gani zakara ta'ala almu'minina Allah ya ambata mana mu'minai na inda an kai to kasa su kashi uku wa qasamahum ila salasati an qasami ya kasa mu da su kashi uku almuhajirina ya ambaci muhajirai farko yace innal ladina amanu wa hajaru sai bayan su ya ambaci wallazina awaw wa nasaru kashi nawa kenan kashi biyu sai ya dawo ya ce na amanu wa lam hajiru kashi nawa kenan to shi na kaga ya kasa su kashi uku ya ambata mu ne muhajirai allah ansar na lam faba fa abin muhajiri na sai ya fara ambatun muhajirai don mi ni sa Allah ya gabatar da ambatun muhajirai li'annahum aslul islam saboda su ne tushen kafuwan musulunci da su ne musulunci ya kafu da su tun farko sai aka yi a sabiƙiya yaɗin na aka fara gabatar da su ashe kullum gabata ya kamata zama gaba kari liman ya yi shekaru amma yanzu ka yi karatu ka yi tajiridi ka yi komi bai hana a mutunta limanin nan saboda lokacin da yake yana ana rigiman nan da shi kahin wannan masallaci ya kahu kahin wannan jama'a a same su zamani ne mai tsawon lokacin kila ba a haife ka ba ya kamata yau don Allah ya ɗauka ka girmama gaba ɗin haka nan lokacin da Allah ya ɗaukaka ka a wani guri ka isko suna jagorancin sarauta baya kamata a don kaka ta kai ka ɗora bai ka ci duddugen suka ka ci musu mutunci al'ada addini yana son a girmama na gaba mutum biyu na suka tafi gurin manzo Allah akan wata husuma ta jini wa da kane sai kanin nan irin ƙanin gana irin mun na zamanin yana zuwa ce ya manzo Allah ya ce kabbir kabbir kabbir ya ce girmama girmama gaba girmama gaba mana sai shiru ya ce wa ne ya yi magana to kaga ana ashe kullum Allah yana kallo a girmama na gaba kullum na gaba shi Allah abinda addini na girmama na gaba yasa yake manzo Allah yake cewa laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarhamu sagirana ba jama'a ta ta ba su ciki na jama'a da ba a girmama na gaba cikin su kuma ba a tausayin abin na baya karami cikin su mai rauni duk al'ummar da ba a girmama na gaba kuma sannan ba a tausayin na ƙasa ƙasa manzo Allah ya ce ba jama'a ta yi ta ba ko kun yi ta kira Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi jiwa da ku ba ku cikin jama'a ta ku duka ku dauka ta wanda annabi ya kora daga cikin jama'a ta miya wata ne nai wacce sama za ta yi mai inuwa ya kwashe lahiya da duniya don haka wallahi sallahi ya zama wajibi mu ji tsoro Allah duk halayen da ba na musulunci ba tabbatar ya zama wajibi mu bar su duk wanda muka gani muna samu da su ko muna girma da su mu bar su kawai saboda Allah da manzon sa su zama tare da mu wanda Allah yake tare da shi da manzon sa halar duniya ba ta yi mai komi ba ta rage shi da komi ba ya abin nan nashi na taba karanta muku ta kissa nan wani wasu wasu muminai guda biyu ai muminai din ga irin musulmi na amma mai kirari da irin su na itatuwa na sarkin karmar da sauransu ko in ce musulmi da kafiri suka je su na karanta cikin asar makambi abin nan tambihul gafili ne kawo gisar ya ce sun je su wanga kafiri na hanga mumini kahirin gada ya je habbirginsa itatuwa na a'iyyar kaza da kaza na sarkin karma na mine ne da ya jefa sai ɗai birgi ne kwasu kihi ba iyaka muminin ga ce bismillah sai jefa ko tambuwa guda la ilaha illallah mumin ya yi kunya yau ko ya je ya ambaci suna Allah babu amma ya ambaci sarkin karma ya cika homa sai da ke nan take shi ka yayi gari sai mala'ikan da ke kula sai zai ce ma Allah Allah haba ubangiji ya za ka yi ka tozar da muminin ka ya Allah ka ɗauka ka kahiri wanda ka kira wani wanda ba kai ba Allah ya ce haba ni a damuwa ka ya ce mi halal ya ce ga wani shan kai bai kiran ka bai damuwa da kai amma da biyu jiha ya samu amma wani ko tambuwa bai samu ya ce yi eh, ba komai na san abin da ne aje mawa ga na san abin ne aje mawa ya ce ta yi wuta ka gani wanga dan wuta na mai kiran wani din nan ba ni ba wanda ka gani ya samu a duniya dan wuta ne ta yi wuta a buɗa ma ka gwada ma gida mai da yadda gida na yadda ya ce Allah ka ƙara ma wani samun in dai gidan ga zai koma gare shi wallahi samun da na duniya bai amfane shi ba ya ce to je aljanna a gwada ma gidan wani mumini nan da ka kiran sunana in gwada ma mini tana na damai. aka yi aka gwada mai yace Allah ka kara ma wani in dai rashin duniya zai kai ga wani ya kai ga gidan gidanta ubangiji ka kara ma wani rashin duniya kun gane yan uwa don haka kada mu fiye bakin ciki bisa ga ga wata hanya ta ci maka kai ta nike don ya bi Allah ba ta liƙe ba tana nan bude goda bi a gare shi babba mai kai shi ga rama duniya da lahira kun gane yan uwa na? to shine aka ce an raba wadan musulmai kashi uku muhajirai da ansarai da waɗanda ba su yi hijira ba saboda me aka ambaci muhajirai saboda su ne tushen musulunci wa kad hajaru diyara saboda sun kaurace ma gidaje wal audana da yankuna ibtiga ridwanillahi ne mayar da Allah sannan wasanna bil ansari sannan Allah ya biyun ta ambato da ansar li Nasarun laha wa rasulahu saboda sun taimaki Allah da manzonsa wajahadu bin nafsi wal mali sun yi jihadi da rayuwa da dukiya waja'ala bainal muhajirin wal ansari wilayatan wan nusra yan ambaci tsakanin muhajirai da afkekeniya da soyayya sun mazakara hukumar mu'minin allazina lam Hajiru. sai ya ambaci hukunci na uku ya ambaci musulman da ba su yi hijira ba wa bayyana annahum hurimul wilayata an haramta musu jibanta tsakaninsu da mu'minai na kwarai hatta hajiru fi sabilillah sai sun hijira cikin hanyar Allah wa ba'da zikir hadhihi al-aqsam salata bayan ambatun waɗanga nau'ukan mutane guda uku na musulmai zakara hukumar kufari sai Allah ya kira ta yi mana bayanin kafir yana ce mai wallazi na kafaru na wallazi na kafaru ba'duhum awliya'u Ila na'am illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kadi. madaukakin sarki yace wallazi na kafaru waɗanda suka kafirta wato waɗanda suka yi zurfi cikin kafirci wadda lalata aka ce wal kufru millatun wahidatun kafirci addini ne guda fala ya tawallahum illa man kana ma'ahum babu wanda ya halatta jibanci kafirai sai wanda yake tare da su duk wanda ba kafiri ba to ba ya jibance shi ne da tanyenye ne a tsakanin shi da kafirai Allah ya ce illa taf'aluhu ai wa in lam taf'alu ma umirtum bihi in ba ku aikata abin da aka umurce ku da shi ba min tawallil mu'minina najibantan mu'minai wa qada'il kufari da yankewa da kafirai takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun za a samu fitina babba a cikin kasa da banna mai yawa ai tahzilu fil ardi fitnatun azimatun za a samu fitina babba wa mafsadatun kabiratun da banna mai girma don mi li'annahu yatarattabu ala zalika quwwatul kuffar saboda in kuka jibanci kafirai kuka gwada musu soyayya kun gwada musu su yawa su yi ƙarfi wa da'aful muslimina kuma kun gwada wato musulunci musulmai su yi rauni idan ko kafirci yi ƙarfi musulmai suka rauni sun ma'ada bi ma'ana aka in aka samu wannan to ta hasulu fil ardi fitnatu azimatun in kafirci yi karhi to musulunci da musulmai za su samu rauni sosai don haka Allah ya wajabta mana nan mu yi zibanta kekeniya da yan uwan mu'minai aka sin kafirai kuma ya gwada mana nan kafirai kansu guda idan mu ma ba mu yi kokari muka haɗin kai a cikin musulunci muka haɗa kai yadda suke keniya wa junansu kun gani yanzu da faransa da germany da ingila da amerika duk sautin su guda sun yi wata 'yan majalisa ta su ta kece duniya ni aka ce majalisa nan majalisa ni aka ce ma majalisa su duniya ta dunke ko kecewa ta yi ba dunke duniya ta yi ba kece duniya ta yi wallahi har yi duniyar musulunci in yau an ka ji mali mutane an samu wasu masu da'awa ta cewa dole sai an ɗabbaka suna yan suna haɗa ƙarfi su kai musu hari shi a haɗin kan duniya duk inda kafin yake suna ba hita duk inda musulunci yake suna rosa shi ai ba su haɗa duniya ba ke ce tana sun kai to shi na Allah ya ce suna da irin wannan ɗabi'a in ba ku yi hakan nan ba kuma kuka haɗa kanku kuka yi taimakekeniya addini ya ci gaba ta kun tun fil ardi hasadun kabiru za a samu fitina babba cikin ƙasa da banna mai yawa cikin ƙasa Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai ya ce a gaba نعم والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم نعم والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا دونهكا لهم مغفرة ورزق كريم sai wani yabi kamar an nana ta magana akan mumine ba nana ta ba can an ambace su ne ne saboda matsayin da abin da suka wa Allah aka faɗi abin da suka yi kuma aka faɗi irin taimakekeniyar da suka yi yanzu kuma na Allah yana so ya bayyana mana hukuncin da ya yi musu akan abin da suka wa sa na musulunci da taimakekeniyar tsakanin su ne Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa hajaru suka yi hijira suka kaurace mai yankunan su wa jahadu fi sabilillahi suka yaƙi cikin hanyar Allah wa humul muhajiruna ashabus sabaqi sune muhajirai din nan da suka riga ai kowa zuwa ga musulunci ai ashabu sabaki ila al-islam suka yi kowa zuwa ga musulunci na biyu wallazina awaw wa nasaru da waɗanda suka tattara muhajirai cikin gidajensu da gonakinsu wa nasaru kuma suka taimaka wa humul ansaru ashabul iwa'i waɗanda suka tattara sahabbai wal isari kuma suka hihi ta bukata wadannan sahabbai bisa ga tasu bukata Allah ya ce ulaika waɗannan mutane humul mu'minuna haqqan waɗannan su amumi ne na gaskiya wanda ba su ba ba mumini ne na gaskiya ba mumini ɗaya ne amma waɗanda in aka ce kawo mumini na gaskiya waɗanda su an mumini na gaskiya saboda su suka iya barin kowa da komi suka iya ba da komi da kowa domin addinin Allah ya ce su ne mumini ai ha'ula'i humul na fil imani su a cikakku kammalallu cikin imani na fi maratibil ihsani waɗanda suka tabbatar da sun kammala dukkan matsayi na kyautatawa wannan su ne da daraja mai me an sakamakon su gurin ka Allah yace lahum magfiratun ay lahum magfiratun lizunubi suna da gafara ga zunubansu sannan Allah ya ba ba gafara ta ba wa rizqun karimun da kuma wani arziki babba fi jannatin na'im cikin aljannan ni'ima kaga nan a sai da aka wanke su sannan aka yi musu kawa Allah ya yaudi su can ya sake tsaro ya su bai haɗa ma gurin su bai baka ji sakamakon su cikin ayyukan ta farko ba amma ka ji masoya juna ne kuma sun yi jihadi da dukiyoyinsu da gidajensu kowa ya taimaka amma ai ba haɗi mi Allah da su ga wannan aikin ba to shine Allah ya sake nana ta aika saboda ya haɗa maka ladarsu ya suna ya faɗi muhajirai da ansarai Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna hatta su ba su imani na gaskiya na fi maratibil ihsani waɗanda suka tabbatar da dukkan darajoji na kyautatawa Allah ya ce matsayin ga Allah lahum maghfiratun suna da gafara daga barin zulubban su wa rizqun karim da arziki mai daraja fi jannatin na shi aljanna ni'ima kaga na an faɗa maka sakamakon su sun wa Allah aiki shi Allah ya ce duk abin da suka yi a jahiliya da kurakuran da suka yi cikin aikin jihadi don ana dan kuskure wani lokaci ana iya zuwa wurin yaƙi wani ya taɓa wani a yi maratayya an taɓa zuwa gazo ta bani mutsalaki an ka ji wajen ɗiba ruwa da wani yaro na ansar da yaro umar sun kai dan ja'in ja wajen ɗiba guga sai gudansu ya saki guga ɗaɗa ma guda mari sai ce kan maran ya ce ya ku muhajirai a ya ce ya ku ansar ya ce ku ji abin da mutumin gaimini sun ka zaburo shi ko yace ya lal muhajirin ya ku muhajirai ku ji mutane ka sun taso su buge ni sai nan take gurin yaƙi fa sai aka tashi koma cikin yakin musulmai ana so a gwabza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiya ya tsawace shi Abdullahi bin Ubay ya jiya ya ce awo lalle lalle ana marinka wai Muhammad ya zama muna abinda an kace sambin kalbaka ya akuluka wato an ce ibatar da karenka wata rana ya cije ka shi na ya kai muna o oh, mun ba su gudun zama mun taimake su mun ba da ko gidajenmu shi na yanzu a ah, mu za a ba kashi sai magana ta kai ga Allah madaukakin sarki aka kai manzo Allah ya kira shi ci wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa muhadita ta ba sai gashi alqur'ani ya sauka qur'ani yana kan cikin suratul munafiqun ba sai ka karanta ba Allah mu kai mu sauka yau da haka yan uwa Allah yana gwada mana darajar waɗanda mu'minai kuma wallahi wannan darajar ta bata bari ba duk muminin da ya mai da kansa mumini na gari mai aiki da shari'a mai kyautatawa mai kyautata aqida mai kyautata ibada mai kyautata mu'amala tsakanin shi waɗanda aka tare da su wallahi kalaman nan ko gobe tana ran Allah bai barbace ta ba saboda arzikin Allah bai raguwa yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wa a'daitu kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi yace duk ku taru da aljannu da mutane duk duniya na farko da na karshe a taru hili guda kowa ya kawo bukata sai zan iya biyan bukatun kuma arzikin da guri na bai rage ba illa kama yanqusul miqdar za udkhila dukin albar sai fa in ku tana raguwa don an jefa allura cikin ta an tsami sai ku tana raguwa don tsamin allura yace to haka arziki Allah bai raguwa don ya bukatu ya bukatu mutanen duniya don haka nan ga arzikin Allah yana nan girmama shi tana nan duk mu'minin da yawa Allah buki ko gobe Allah rama dama yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne gare mu taimaki mu'minai aka ci qala mufassiru na masu tafsiri suka ce laysa fi hadhihi al ayati tikrarun babu nanata fal ayatu sabiqatu wadanta ayatu suka gabata tadammanat al wilayata wan nusrata bainal mu'minin sun yi bayanin dan uwantaka da taimakekeniya tsakanin mu'minai wa hadhihi wannan ayatu kuma tadammanat as sana'a wat sharifa ta bayyana muna abin da aka yi na yabon Allah akan muminai muhajirai da ansarai wata shari'a da girmamawa da Allah ya musu wa ma'alu wa ma'alu hali ula'ikal abarar da kuma makomar halayya waɗancan barantattu min al-maghfirati na samun gafara daga Allah wa rizqil karim fi darin na'im da arzikin da aka musu alƙawari na samun arziki babba cikin gidan ni'ima sai Allah ya saki kiran wasu muminai. yace wallazina amanu wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum na'am وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نعم إن الله بكل شيء عليم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wallazi na amanu waɗanda suka yi imani min badu a baya can bayan musulunci ya fara ƙarfi. fa hukumuhu hukumul mu'minina su ma hukuncinsu hukuncin mu'minai shine Allah ya faɗi wallazina amanu min ba'du waɗanda suka zo a baya suka yi imani wa hajaru suka yi hijira amma an riga su sa ba kusa ba wajahadu jahadu ma'akum kuma suka yi ta jihadi tare da ku sai su akwai sauran da yaki yaƙi suka shiga Allah ya ce fa ulaika ma'akum ko ko minkum waɗancan daga gare ku suke su ma ƴan uwanku ne aka ce haza qismur rabi'un wannan kashi ne na hudu wa humul mu'minuna sune mu'minai allazina hajaru ba'da al-hijrati wadan suka yi hijira bayan hijira ta farko wa hukumu hukumul mu'minina sabiqina hukuncin su guda da watan mu'minai wadanda suka yi yaki na farko a gurin Allah fi sawabi a cikin bada sakamako wal ajri da lada kaga nan an hada mu na iyo kan musulunta kai yi aiki na kware Allah yana iriskar da kai da wanda darajar Allah yana ima upgrading kan ji gida guda da waɗanda suke sa sadiƙai shi yasa wani sahabi wata rana ya zauna majalisin manzo Allah yana ana ce mai rabi'a yayi gini gini da huska ya ce manzo Allah manzo Allah ya ce ni same ka rabi'a ya ce wallahi bakin ciki ni ka damuwa da fiya manzo Allah in ka hita nan ka koma cikin gida ka hinka dawo na musu ban gane ka ya ce sai ni tuno da in muka mutu za a dauka ka ga daraja madaukakiya ta ta annabawa Allah da manzanni da siddiqai ni ko ban da irin wannan daraja shi na ni ka bakin ciki kenan in ni mutu yau ni da ganin ka shi kenan ya manzo Allah shi na ka gaina cikin bakin ciki nan take Allah ya saukar da aya cikin suratul nisa mina na take cewa akar maka Allah sai ka kawo ta ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نعم وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم وحسن أولئك رفيقا كيف ننتهي أكثر في آية الله يقول والذين آمنوا waɗanda suka yi imani da Allah bayan sun yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka na gari Allah ya ce wula'ika waɗannan mummina ma'allazina an amallahu alaihi an yi musu upgrading darajar su ta kai tare da waɗanda suka yi suka yi imani da Allah can manyan can ula'ika ma'allazina an amallahu alaihi sun kai daraja ga waɗanda Allah ya wa ni'ima babban minan nabiyina daga annabawan Allah wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da waɗanda kai mutuwar shahada wa salihina da madagartan mu'minai Allah ya ce ni a gaba ya ce wa suna ula'ika rafika waɗannan sun kyauta su a ce su a abokan zaman don haka sai aka faɗa ba mutumin nan wannan imanin nahi da yake da shi gobe kiyama za a haɗa shi aljanna guda tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yasa aka cewa almar'u maaman man ahabba mutum yana tare da wanda yake so yawmar kiyama ranar tashi alkiyama in kana da imani darajar na Allah zai maka daraja a akan imaninka da halayenka ya riskar da kai da waɗanda kaka so a nan duniya don haka Allah muna son manzon Allah muna son Abubakar da Umar ubangiji Allah ka riskar da mu tare da su ko da yake ba mu iri aikin su ba Allah ka hada mu da su gobe kiyama to sai Allah ya ce ulul arhami ka ga ma abuta zumunci wato wanda aka haife su tare ba'duhum awliya ba'duhum auladi ba'din sashen su ya cincinta ga sashe fi kitabillahi cikin littafin Allah ai ashabul qarabati waɗansu kuma abuta kusanci ba adun a haqqu bi irsi ba'din sashin su cincinta su gadi sashi min al-ajanibi daga waɗanda suke ajanabai fi hukumin lahi wa shar'ihi a cikin hukuncin Allah da shari'arsa yanzu wanga rabin aya ya soke hukuncin shan na muhajiri ya gadi ansar ansar ya gadi muhajiri an ga an karhi musulunci ya ɗaukaka ya yi jema an samu jama'a masu aka ce to yanzu kowa ya koma gidansu dama abin da sa kai wannan haɗin kai saboda in an ka haɗa su gumuzu bai ba su tsoro kowa bai yarda a taɓa ɗan uwa muhajiri kowa bai yarda a taɓa ɗan uwa ansar to amma yanzu yake duniyar musulunci an samu rundunoni yaƙi kowa tsoro musulunci aka ce kowa ya koma su, je ka gadi wanka wanka ya gade ka shi ko muhajiri ɗan uwa ne ya gade shi wannan gadon da aka sanya na ɗan ka an dakatar da shi yanzu an gane yan uwa to shi ne aka ce ƙalal ulama umalun ma suka ce hadhihi aya wadda aya nasikatul irsi bil wal iqa'i wanda an soki gadon da dake da ita da ta hanyar jibanta da kuma dan uwantaka inna allaha bi kulli shay alim allah ga dakwacin koyi masani ne ai ahada bi kulli shay ilman ya ya shi komai da sani fa kullu ma shara'ahu allah wato duk abin da allah madaukin sarki ya shar'anta hikimatu hikima ne wa sawabun daidai ne wa salahun kuma maslaha ne liman kana lahu qalbun aw alqasam aw shahidun duk mutumin da yake mai imani da Allah duk abin da Allah ya shiranta zai ganai daidai kuma zai ganai maslaha ne duk wanda adda zuciya ta kwarai baya taba ganin shari'a Allah shi ga kamar nan kan ta saba ko nan kan ta samu mutane cikin wahala ko ta sa, duk wanda adda imani ba zai yarda ga shari'a Allah ba yan uwa wannan shine karshen wannan sura mai daraja sura mai aya saba'in da biyar can cikin suratul arafi mun karanto aya 153 in aka hada su da aya 75 sun tashi aya 200 da nawa da 28 suna Allah ya kaddare mu tafsirin su wannan masallacin bana Allah ubangiji ya karba muna abin da muka yi inda muka yi kuskure Allah ya san ba da gangan bane Allah shi ya muna abin da muka yi na karance karancin nan da wahalar bugurana da wahalar hankulin zama ba ana son lokacin kwana ne a huta amma ba a yi ba aka daure ubangiji duk ya gaba ya bamu ladar da ke kuma muna roƙon Allah da doddoha da fata Allah ya kai mu bari mu dawo mu sake wanga aikin Allah bai kai mu ba Allah ya sa mu da imani mu samu gawara anan nake cewa alhamdulillahi allazi bi ni'mati tutimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka alheri Allah ya albarka ya saka alheri

sai dai an kai wannan tsarin da al'umma musulmi cewa in sha Allah ta'ala akwai yiwuwar ba da yake wani karatu da yau da kwayo da shi a cikin mutane masallaci a bayan sallah wanda ake gabatarwa a lokacin juma'a bayan da asar in sha Allah Kirawo Allah subhanahu wa ta'ala ya alta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da Allah kai da karamu da wani a da yake malam ba ga yi ba duk shekara yake abin da ya riga ya koyar da ba da hadisi su ne amma da mutum da kuma kuma da yana da wani abu da bayan kira wani ba da a kira shi ni wannan da ya ishe ni sanya mai albarka ba da saboda الله الرحمن muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi muna gatanci cikin falalarsa da baiwarsa da ni'imarsa ya zaɓe mu ya azamu a kan wannan tafarki nashi wanda ya yadda da shi shi ne addinin musulunci cikin katun da ya yi muna idan muka saurara akwai wata rana da gaya muna irin gatancin da Allah subhanahu ala ya muna duk da tsawon lokaci da zamani da wurin da aka saukar da addinin na musulunci amma sai gashi muna nan kamar yadda wancan karatu ya faɗa a nan cikin wannan ƙasa wannan jiha a wannan garin birnin kabir muke wannan karatu sai gashi Allah ya zaɓe mu yi mu musulmi muna la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da waɗanda ƙur'anin ya sauka suna raye tare da fiye halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk hikimar da Allah ya bashi da lallashi da hankuri Allah bai datar da su suka gane wannan kiran ba wannan ya kamata mu ƙara gode ma Allah subhanahu ta'ala. a duk halin da muka samu kanmu ka koyon mala ya katar da mu darasin wancan musuncin wanda ke yi bai samu ba Allah faɗi ga irin tanadin da ya masa ta abu na farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya muna gatanci da addinin musulunci abu na biyu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. da ya samu son halartar darussan malaman sunna waɗanda ke faɗa maka haƙiƙanin gaskiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta muna godiya ga Allah bisa ga wannan ni'ima abu na gaba muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ara muna rayuwar muka halarci wannan wata mai alfarma watan ramadana wasu yan uwa sun so su halarce shi su gan su ibada ciki Allah bai yarda ba ana gobe za a yi Allah anshe su bai gwada musu wannan watan ba watan da ake ninka ayyuka ninki ba ninki sai gashi mu Allah subhanahu wataala ya zaɓe mu ya ƙara muna aron kwanakin gashi mun halarci shi Allah subhanahu wataala ce ko da mun ci gaba da kirga ni'imomin Allah ba za mu yi kirge su ba kira na anan mu ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da irin wannan ni'ima da ya muna abu ne wanda yake ba iyawa mu ce ba falala ce baiwa ce daga shi ubangiji Allah ka tabbatar da mu akan wani addinin musulunci haka muna gode maka Allah al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka kara tusa da godiya ga waɗannan ni'imomi da kai muna abu na biyu godiya ga mallamin mu to godiya ga mallamin mu shi dai kawai mu musa roƙon Allah subhanahu wataala ba mu iya babu wasu kalamu da za mu zantuttuka da za mu haɗawa na godiya zuwa gare shi sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya maka aiki alkhairi kace masa jazakallahu khairan to tabbas kai masa godiya to ka kira na anan ba anan ɗaya mu ce malam mun gode Allah saka da alkhairi ba wallahi malam abin da yake bi mu bashi yafi anan kawai mu ce malam mun gode malam mun gode yafi haka nan abin da yake bukata wallahi mu sa cikin addu'o'inmu na yau da kullum addu'o'inmu na yau da kullum mu dinga samala cikin wannan addu'o'in da sa, da karin rashin ƙarfin jikinsa na rashin lafiyarsa ya tashi tun da safiya ya yi tafsiri a banza ya biyo rana irin wanga lokacin ya zo ya yi tafsiri a nan da rana tsaka irin wannan lokacin ya wuce argungu ya yi tafsiri bayan la'asar a tara uwayenmu mata shi kuma karantar da su bayan isha'i ba su biyuwa ne sai kusan sha biyu da wani abu su wuce kuma babu abin zamu cewa ubangiji Allah ka shi biya malam da gidan aljanna muna roƙon ubangiji Allah shi biya malam da gidan aljanna muna roƙon ubangiji Allah shi biya malam da gidan aljanna da haka kira na anan wannan bawan Allah mu sa cikin addu'o'in mu hasali ma ka roƙa ma ɗan uwanka abu bai ma san kana roƙa masa ba kai ma ai ba hasara kai ba don mala'ika zai ce amin kai ma tare da kai kuma hadisi ya tabbatar da wannan addu'a karɓaɓɓiya ce ina laihin mun tashi a cikin sujudan mu mun kira wannan bawan Allah ubangiji Allah ka gafarta masa zuma masa Allah ka ƙara haskaka masa rayuwarsa Allah ka yi masa kyakkyawan ƙashi Allah ka yi masa kaza ina laihin haka nan wallahi shi kamata mu magana ta gaskiya shi kamata mu saboda ba mu iya biyan wannan dattijon da haka ina kira zuwa ga ni yana da ku mu tausaya mu karasa mala addu'a cikin addu'o'in mu ne da kullum da shi da mahaifansa da suka ba da gudunmuwa wajen wannan aikin nashi idan kana sauraron katun malam wurare daban-daban suna bayanin irin tallafin da iyayen sun ka bashi dama ya je zuwa neman ilimi saboda sun ga yadda ke da shauƙin da ilimin sun ka ba shi gudun macewa ya je nemi wani ilimin gashi ya neme shi duniya tana amfana da shi su ma muna roƙon ubangiji Allah ya ce saka musu alkhairi Allah ya haka karbarin su sannan zuriyarsa ubangiji Allah ya shige musu gaba Allah ya ƙara musu albarka kuma ubangiji Allah ya tadda zaruta zarata daga cikin su waɗanda su gada daga abin da yake yi sai hada mu da su mu dalibansa, mu ci da wannan aikin ubangiji Allah ya saka malam da alkhairi abu na gaba a gurguje ina godiya ga 'yan kwamitin kafin 'yan kwamitin masallaci alaramma alaramma surajin musa ubangiji allah ya saka masa alkhairi tsawon lokacin kuna ji yadda bancin abin da allon karance yadda malam ke yawo da cikin ƙur'ani yanzu na makon ji malam ya ba shi wata aya amma yake faɗa masa ya yi sai ya kawo ta kuma ya kawo ta Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa alkhairi ubangiji Allah ya karar da zaunar da wannan alkur'ani kuma mu Allah shi ba mu ikon haddace abinda da muka samu haddacewa abu na gaba ina godiya ga ɗan kwamitin wannan masallacin a karkashin jagorancin mai girma wazirin dogon dadi kuma akawuntan janar alhaji ibrahim sirisiri sun jajice kwarai da gaske wajen harkar tafsirin da gyaran wannan masallacin Allah ya saka musu da alkhairi eh za mu kai shi Allah Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya biya duk ko waɗanne da muka faɗa da gidan aljanna sana abu na gaba muna ganin kokarin da bayan Allah sun kai tun daga Raihan wanda kwamitin wannan masallaci wanda ƴan uwa musulmi ne sun ke tara wani abin ba su ƴan kwamitin sun ka ba da kudin su ba a'a su dai jagorori na kawai suka dauka a Raihan da wanda rekta muhammad tunga ya ɗauka a nta ga shi kullum ana zakuwa ana watsa ma duniya da wanda kuma ake watsawa a farin wata wanda sanata mai girma da Aliru shi ma ɗauki wannan abin da dai sauran waɗanda suka ba da guduma wajen yaɗa wannan karatun na malam ubangiji allah ya saka musu alkhairi muna godiya kwarai da gaske malam na godiya kwarai da gaske mu ma muna godiya kwarai da gaske da shi malam da duk waɗannan da muka kira ubangiji Allah ya saka musu kai ne mu gangaro kuma yan banci yan media yan agaji sun ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen ganin cewa an samu natsuwa wajen wannan karatun Allah ya saka da alkhairi dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da suka ba da gudunmawa ko ta karantarwa ko ta yadawa ko ta saurare saboda in babu kowa nan mai sarin malamin zai bai karatu in mutum guda annan zai yi karatu saboda shi ne ka'idar suna in mutum guda ya zauna ana iya masu karatu amma kuma a al'umma su ƙara yaɗa wurin hina har zukar da wannan darasin to hatta da masu sauran dukkan muna roƙon ubangiji Allah shi biya mu da gidan aljanna Allah ya saka mu kowa da kare inda muke da kyakkyawan niyya Allah ka ƙara ninka muna kuma Allah ka biya mu da gidan aljanna inda muke da tasgaro Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna abu na ƙarshe shine kuna jin ko shi ana tunatar da mu ba wannan shine kaɗai katun da malam ke a wannan masallacin ba a kowace ranar juma'a yana zakkuwa shi na katar da mu mafi mafificin littafin hadisi bisa ban kasa sahihul bukhari Ko wace ranar juma'a in Allah ba da iko yakan zo shi mana bayan sallar la'asar awa guda ce kacal ake yi don haka yana kira ga yan uwa musulmi don Allah a dinga ƙara da wannan abin saboda samun karuwa kar ya kasance ba cikin ramada da ɗaya muka tintirin da muna taruwa wani wurin ba area juma'a za mu yi sallah area juma'a na'am banda juma'a da ka bi mata eh banda juma'a da ka bi mata waccan mai bi mai bi mata insha Allah za mu ci gaba da karatu Allah ba da to insha Allah kun ji abin da mala ce. wannan yana jumar da mu yi to ba mai bi mata ba ta saman in Allah da za mu ci gaba da karatu in Allah za a ci karatu To Allah a ci gaba da zakuwa ana halarta wannan darasin Allah ya saka alkhairi a ƙarshe lokaci yayi na sallah ina kira zuwa gare mu mu ɗalibai ilimi wallahi da muke daudawa muna halarta wannan wurin majalisi a wannan lokaci mai zafi ya kamata koda sau ɗaya na a sati ko da sau ɗaya na a sati ka samu kanka zuwa halarta wani darasi a wani masallaci ko a wata makaranta wala wani shi da zai kara haska ka zuciya ta shiga da haska zuciyarka ba sai ramadana kawai muka zaku muna sauran tafsiri ba a yi katon faɗi gare shi Allah ya gafarta muna Allah ya saka mu kwale sirri ubangiji Allah ya biya mana da gidan aljanna da shi da dukkan wanda suka taimaka cikin wani abin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum wa rahmatullah na wannan jawabi kenan na godiya daga bakin limamin masallaci wato mala ali umar allah ya saka mishi da alkhairi kamar yadda kuka ji daga ƙarshe ya ce mu yi ƙoƙari muna neman ilimi aƙalla ko da a sati to shi ma akwai karatukan da yake yi a shekarun baya kusan shekara tara da suka gabata aka sa karatun riyadu salihin wanda cikin shekarar da aka kare shi yanzu an sa sabon karatu na umzatul ahkam wanda ake yi ranar narba insha Allah bayan sallar isha'i akwai karatu na aqida wanda he da shekara 13 aka sanya an sassauke littafai da dama amma yanzu littafin da ake aka kare shine al-lumatul al-aqidatu um, al-aqidatu um, al-aqidatul musla fi Asma'il, wa sifatil husna wannan shi aka kare za a sanya wani sabon littafi a ranar juma'a bayan magariba shi ma sannan ranar asabar kuma akwai tajwidin da ake yi an fara ne tun daga alfin ba'un alfin ba'un ana koyar ma mutane yadda suke karatun alkur'ani yanzu ana karshen suratul nisa'i za a shiga suratul ali imrana insha Allah da tajwidin shi ake zuwa kuma ya ce idan akwai rayuwa insha Allah idan aka kare da ruwayal haf to za a sa kuma ruwayal warsh insha Allah ta'ala wayanna Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya daura musu amizani kuma Allah ya shirya musu bayan su a gabanin malamin jawabin shi akwai sanarwa ta kulle tafsiri a masallacin space 2 insha Allah karfe 5 insha Allah ai ni ban da wani jawabi da kamar za yi magana tawala ya ce bai da bayani har yanzu insha Allah zai rufe muna eh, tafsirin mu da addu'a insha Allah yawa kamar yadda aka yi jawabai dai Allah shi karban muna babban makasudi dai abin ga mu samu lada ta yi shi dai babban makasudi in ba mu samu lada abin ba duwa da an kai yabo babu don haka Allah ya bamu lada ayyukan Allah ya bamu ikon ikilasi mu yi su don nemayar da ubangijinmu kuma Allah ya bamu ikon daudi a tare da wuyar da a cikin abubuwan da taimake mu ya bamu himma ta tsayawa gare su alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina